yayin da ake cigaba da kasancewa cikin dokan takaita zirga-zirga a cikin birnin maiduguri da kewaye wasu rahotanni na nuni da cewa maran da suka yi yunkurin kutsa cikin birnin maiduguri jiya sun yi amfani da wasu mata ne wajen tara a kan wasu jama'a wanda ya halaka mutane wanda har yanzu ba kayyade adadin su ba tunda misalin karfe shida da rabi na mara jiya ne dai aka dinga jin karan harbe-harben bindiga da kuma karan wasu ababa masu fashewa wanda ake yautan cewa bamabamai ne wanda ga bisani muka samu rahotannin cewa wasu mahara ne ke kokarin kutsawa birnin maiduguri sai dai rundunar sojan ta katse masu hanzari wannan nan ne ma ta kafa dokar hana fita na awanni 24 sai dai wannan rahoton na safiyar yau ya tabbatar mana da cewa wasu daga cikin waɗannan mahara musamman ma mata da aka yi masu damara da bumabumai sun samu kutsawa cikin garin Maidugurin inda suka tada bumabumai kan wasu mata wanda ya sanadiyar mutuwarsu sai dai har yanzu rundunar sojan bata yi bayani kan wannan batu ba na dai tuntubi ɗaya daga cikin mazauna wannan anguwa ta waitar ho wanda ya tabbatar mini da cewa waɗannan mata sun samu nasarar kutsawa cikin garin Maidugurin kuma yanzu hakan ya kamata jama'a su ci gaba da sa ido a kansu game da irin abubuwan da suke ɗauke da su. Mutane sun kai nawa? Wallahi mutane sun kai guda biyar ma wanda sun cikin angon haka. A su sai bamba ya shiga anguwan naku ne? Na mata ne zo ga matan da suka shigar su sai bamba an kama su ne? wa ai shi ne suka kama mutane mata mata ne ok mata ne suka shigo da boma jiki eh mata ne kuma na ga matan nan a nan wajen ana ta koko yato matan sun mutu sun mutu matan sun kai nawa ne matan matan guda tara ne tara eh mata tara ne suka shigo da suka bomba har cikin anguwanni suna shiga cikin gidan mutane ne a gwamnan da ya tashi da su sai su sata ne a abin da nake son gane shine su su sai ban mazin eh. mata din suna shiga cikin mutane ta da bom din a jikin yawa suna shiga cikin mutane sai suka rungume mutane abin da ya faru kenan ta da bom din a jikin su eh wallahi sun sa bai a cikin irin duka abin yanzu ina son gani ina zuwa ka wajen ba sojoji da yawa cikin gidan ba ina da yawa ba kun bar barbaru ne wallahi matan na cikin gani kana yanzu a bar mata irin mata za su shiga gidan mutanen nan kana bar wannan hari dai bai tsaya babban birnin maiduguri kaɗai ba don ko a kwanaki biyu da suka gabata sai da wannan mahara suka kai irin wannan hari garin gulde da ke karamar hukumar askira a kudancin borno wannan nan ma aka ce sun hallaka mutane da dama ga dai abin da ɗaya daga cikin waɗannan mutane da ya samu tsira da ransa yanzu haka kuma ke karɓar magani a asibitin garin biyu ya shaida min tawaita raho. muna zaune a kofar gida sun zo sun rarrabu ne kawai a cikin gari wanda ya shigo daga bako da ya ce mai gidan su ne ya zo ya fara musu harbi farko wanda su sayin ke na kan su riga su samu fara aiki. Kamar da mai mai suka shigo. Da makina ne suka shiga sai suka fara harbe-harbe da lokacin mu Allah ya sa akwai yan bangon yan kaɗan wanda muka aje san da kafin nan ne za mu na rabu. nan daga nan suka kore mu gaba ɗaya suka bar suka bar cikin garin. Sun samu akalla sun kashe mana mutane goma sha biyar. Goma sha biyar a cikin garin Gulden kawai. Wanda eh, eh, har yanzu ma wasu ba a samu yin jana'iza ba. A cikin kai ma kana karɓar magani ko a Eh amma alhamdulillah yanzu mun samu. ce sun kori mutanen garin kuma sun sake tafiyar su. Eh, eh, su ma ba cikin garin suke da zama ba suna bayan garin. Su saman ya sa ne kawai. Ko sun shigo ne suka kai ma mutane hari suka sake ficewa abin su. Eh, har yanzu mutane da yawa suna asibiti akwai mutum da wanda yana gombe a medical center yanzu. Yawa. Sai da aka yi operation shi a sannan aka cire bullet. Yau abinda ma nake son tambaya mutane kamar nawa ne suka ji raunuka ne. kalla mutane sun kai silva duk wanda na samu na rubuta su already na talatin da takwas sauran ban samu na rubuta ba tun ba mu ban da jirgin lafiyar da zan samu yanzu. Duk da irin wani nasarori da rundunar sojan ke samu waɗannan maharade na ci gaba da kai hare-hare musamman ma kan ƙauyukan da hankalin jami'an tsaron bai kai gare su ba wannan yana ɗaya cikin babban ƙalubale da jama'a ke fama da shi a halin yanzu sai dai al'umma birnin maidugurin na ci gaba da jajircewa ne wajen yakan waɗannan mahara wanda suka ce ko da za su sadaukar da rayukansu ne za su yi ƙasa a gwiwa ba wajen ganin cewa sun kare kansu da dukiyarsu game da wannan shiri da 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram ɗin ke yi masu. haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya